Ko da yake wannan mataki bai zo wa masana tattalin arziki a bazata ba, amma dai ya yi matukar kidima al'umman Najeriya waɗanda ke damuwa da yanayin matsalolin tsaro da ke ta'azzara a ƙasar, wanda yawancin mutane suka yi ittifaƙin cewar fatara da yunwa ne ke tilastawa wasu shiga ayyukan tayar da tarzoma da satar mutane. dan haka masu wannan tunani irin su ta Rasul Muqaddas malamar makaranta a Kano ke cewar wannan mataki ya kawo gabar ta'azzarar irin waɗannan matsaloli. An zo wata gaba da za a iya kangarar da mutane zuciya zuciyar mutane za ta daɗa zama ba imani saboda in dai ba a ci ba yunwa ta daɗa yin nisa to akwai yiwuwar rashin imani da wannan fitintunin da suke faruwa na kidnapping da waye duk za su karu saboda yawanci wasu wahala da waye shi ike daɗa ingiza mutane so ina kuma ka ce an kuma nisa da abinci kaga za a daɗa ballo da wata barnar sabuwa kenan. to amma magidanci abubakar ibrahim da ke ganin cewar sai an sha wuya ake shan daɗi ya ce matukar matakin na daga cikin ci gaba da aikin getta najeriya da ake yi to lalle fa abin marhabin ne don haka shi a fahimta sa kawai a ci gaba da gashi wannan mun da gida gaba ɗaya kenan noman da shi za a yi tunda an ce komai ma an daina ba da canjin dala don kaga ba zai yi sauki ba dama can an ba da canjin dalan ma su yan kasuwa su suke shan sharafin su mu in an ka kayan da yadda muke siya haka muke siya ba ma ganin wani rage saboda haka ni na ga tunda an ce gyara ake to kawai a karasa shi ai mun yi kuka mun gaji saboda haka duk abin da ya rage na gyara a karasa To amma ga malaman tattalin arziki masu fashin baki ga al'umma irin su Dr. Abdulsalam Kani, malamin tsimi da tanadi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu rimu da ke Kano, ya ce wannan tsari fa mataki ne dan gaske wanda zai iya kawo maganin zaman banza a Najeriya. To idan ka ɗauki faɗin ƙasar da ake da shi a Najeriya kimanin kaso biyu cikin uku duk ƙasar noma ce, amma abin takaici har a halin yanzu da muke magana da kai. Za ga gabaki ɗaya ƙasar da muke iya nomawa bata wuce kaso arba'in ba. saboda haka wannan abin mataki ne mai kyau abu ne da zai taimaka wa ita gwamnati a sama wa matasa aikin yi a yaƙi talauci a samu wadatar abinci to shi ma kwamarat kabiru sa'idu dakata masanin tattalin arziki kuma shugaban cibiyar kishin al'umma ta kaja ya ce matakin a haka dai mai kyau ne kamata ya da aka yi umarnin cewa a hana bawa waɗanda suke shigo da nau'in kayayyakin abinci kudaden ƙasashen waje da sai ya ce a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ɗin gurin ƙarfafa shigo da abubuwan da za su taimaka wa namu noman na gida domin muna cikin wani nau'i ne na tattalin arziki na bai ɗaya na duniya da ake kira globalization so mu kaɗai ba za mu iya tabbatar da bunƙasar tattalin arzikinmu ba musamman ta harkar noman da da ya hana shigo da nau'in kayan abinci da sai ya ce a yi amfani da kuɗaɗen gurin ƙarfafa shigo da kamar iri ingantacce da kuma shigo da irin kayan kayayyakin bunƙasa harkar noma da kuma abubuwa da teknoloji ya zo da su. Yanzu haka dai wannan mataki ya kiɗi al'umma matuƙa musamman masu fargabar ƙarancin abinci waɗanda kuma yake ganin cewar sau da dama cikin shekaru hudu gwamnatin Buhari na ɗaukar matakan tayar da komaɗar tattalin arzikin ƙasar amma kullum jiya yau tattalin arzikin ƙara komaɗewa yake yi a fahimtar su. Don haka ne suke fargabar fara aiki da wannan sabon salo wai kiran sallah da usir. Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano, Najeriya.